Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Aisha Mu'azu tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asibahin yau Laraba. 26 ga watan Afrilu na shekara ta 2023. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Ibrahim da kanin labarai. To Aisha, sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi a Sudan tun bai zama cikakken yaƙi ba. Wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban Sudan Umar Albashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu. sannan kasashen taiwan da amurka sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi biyu ciki har da batun kula da jiragen yakin taiwan kanan labaran kenan a babu rahotanni kuma za mu sake tabo ɗaliban najeriya da ke sudan domin jin halin da suke ciki a kasar inda ake gwabza kazamin fada yayin da gwamnatin kasar ta ce za ta fara kwaso ɗaliban daga gida gaskiya a shawar inda za a ji ra'ayin mutane da mu da muke cikin abin nan zuwa masar duk bai taso ba akwai airport cikin sudan da za a iya magana da su a sassauka a ɗauke mutane a sannan za a ji yadda taron kolin shugabannin kasashen tekun gini ya gudana a ghana an haɗin gwiwa tsakanin garurukan da suke fuskanta teku kamar yadda President Buhari ya gwada suna samani za su yi ma'uri samu gashi wannan kuma ya rage wannan ta'adancin da muke gani. kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafa da shirin baki mai yanka wuya wanda murtala faruk sanyi ne yake gabatarwa to yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar-janar biyu ɗin nan na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna. Sannan ya yi gargaɗin cewa dole a hana wannan faɗa zama cikakken yaƙi wanda za a daɗe ana yi. ba zai yiwu ba kuma bai ma kamata ba a ce za a kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga da gawarwakin mutanen sudan abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan al'amarin ya ce dole ɓangarorin biyu su mutanta yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon sa'o'i 72 wadda amurka ta taimaka aka cimma wadda ta fara aiki da tsakar daren litini babban jami'in diplomasiyya na majalisar ɗinkin duniya da ke sudan walka peters ya gaya ma kwamitin sulhun cewa a wasu sassan ƙasar ne kaɗai yarjejeniyar ta wucin gadi ke aiki kuma sojoji da mayakan sa kai na rsf na zargin juna da saba yarjejeniyar a halin da ake ciki kuma wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren shugaban sudan umar albashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu yayin da ɗaya daga cikin ɓangarorin da ke yakin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro ɗaya ɓangaren kuma ke cewa an sake shi albashir wanda ya mulki sudan na tsawon shekaru talatin duk kuwa da fama da yaƙe-yaƙe da takunkuma an hamɓare shi ne a wani gawurtaccen boran da aka yi a shekara ta dubi da goma sha tara kotun ƙasa da ƙasa na neman sa saboda laifin kisan kiyashi da kuma wasu manyan laifukan da aka tafka a lokacin da ake rikici a yankin darfur na yammacin ƙasar a wato daga shekara ta dubu biyu zuwa sama shi da wasu manyan jami'ansa da ake zargi da tabkata asa ana tsare da su a gidan yarin koba da ke birnin khartoum tun shekaru hudu da suka gabata yayin da hukumomin kasar ke watsi da bukatar kotun kasa da kasa ta amika mata shi kasashen taiwan da amurka sun rattaba hannu kan wasu yarjejeniyoyi biyu da za su ci kusan dala miliyan 420 na kula da jiragen yakin wannan tsibiri mai cin gashin kansa wanda china kuma ke ikirarin cewa wani bangare ne wato wani bangare ne na kasarta? bisa ga babbar yarjejeniyar za a fara biyan dala miliyan 322 ne a wannan kwangilar wadda za ta yi aiki har zuwa watan maris na shekara 2028 ɗaya yarjejeniyar kuma wadda ba ta kai ta farkon ba wadda za a yi aiki ko za ta yi aiki zuwa watan yunin shekara ta dubi da ashirin da bakwai za ta samar da kayan safaya ne da kuma kayan aiki na zirga-zirgar jiragen sama. Tunan ba da jimawa ba Ibrahim zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya amma yanzu ga rahotonmu na farko. yayin da bangarori masu fada a rikicin kokarin karbar ikon sudan suka amince da tsagaita wuta na sa'o'i 72 da zimmar baiwa kasashe damar kwashe 'yan kasar su lafiya daga kasar cigaban tattaunawar ta da wakilin muryar amurka a kano mahmud ibrahim kwari ta wayar tarho zarahu dauda muhammad ɗaliba 'yar najeriya a sudan ta shaida cewar har yanzu suna jiran gwamnatin najeriya ta fara jigilar kwaso su kamar yadda ta bada sanarwa Na san kuna da kungiyoyin ɗalibai akwai yunkurin da ake na maganar hukumomin Najeriya su da ku gida ko kuma wani hali yake ciki? To muna dai ta gani ana releasing press release tsakanin National Association na Student in Sudan na Nigeria tsakanin su da embassy yawan an turo an ce kaza ne an jima kaga wani ya turo ya ce ba haka bane can kuma a zo a turo message a ce a'a kaza ana shirye-shiryen motoci kuma an jima a ce ba haka bane kaga yawancin mutane sun bar cikin karatu an jajje ƙauyuka inda lafiya lau waɗanda kai wurin su ba an zazzauna hmm. amma tsakanin shekaran jiya da jiya da aka ce 25 ga wata hmm. za a kawo bosses su kwace mutane zuwa masar egypt kenan hmm. daga nan sai a samu a wuce to kaga shi ma an faɗa 25 da biyar ga wata karfe shida da eh, na safe za a tashi kaga har yanzu dai shiru babu mota babu batun tashi kuma an sa yara da suka ɗan tattakurin mutane suka fage su duk sun koma cikin gari yanzu karcin ana nan an haɗe wuri ɗaya babu ruwa ba abinci babu cajin waya sai dai ɗan abin da ba a rasa an kawo a ciki ke kina cikin waɗanda kuka kintsa kuke muradin ku tafi masar ɗin misali ta mota? ga yanzu nan yadda faɗin nan yake gaskiya a shawarta ma ni in dai za a ji ra'ayin mutane da mu da muke cikin abin nan zuwa masar duk bai taso ba akwai airport cikin sudan da za a iya magana da su a sassauka a ɗauki mutane a kaga in za a tafi masar na ɗaya kowane sai an buga mishi visa yaushe ba ce misali roughly mutane dubu uku aka zauna aka fara buga musu cizon shiga cikin kasan mutane amma kaga in a cikin sudan za a dauka tun da dai kaga suna da effort ba kawai effort din da ke cikin kasan bane babu ruwan kowa da visa kawai dai ka shiga ne an san kai dan Najeriya ne ka shiga a kai ta gida amma in ta wani kasa za a bi sai an yi process kashin kuɗin transportation kwasan yara da za a kai security ma baka san me zai faru a hanya ba tun da dai kasan baka iya cewa ga shi tunda kaga da suka fara abu ma ba san sun fara ba ku yanzu kaman yan Kano za ku kai ko nawa kuma yan Najeriya kina ga kiyasin ku ya kai ko nawa gaskiya ana da yawa ba zan iya ce maka ga adadi ba da kaga kowa makarantar shi daban kaga ni kamar makarantar mu wayanda ke medicine duk tafi gida tun kafin azumi yan Najeriya ni dai kawai na tsaya saboda hutun bai da yawa daman da an gama azumi ya kamata a koma makaranta amma da yawancin makarantu sun yi hutu wa'inda suka rage wa'inda ba su hutu ba ne ko kuma hutun bai da yawa kamar ya sa suka tsaya kamar ku kuna magana da mutanen gida eh mutane an samu yi magana da su lokaci lokaci an samu network to me kuke gaya wa su kamar mutanen gida kawai ce musu muke muna lafiya an kaga ba ma haɗu mu tada musu hankali ba su ci gaba da muna addu'a Allah ya fitar da mu ya kare su gaba na san kina magana da sauran yan ki ɗalibai menene ra'ayin daliban ɗaliban magana ce ta a shiga masar ɗin ko kuma sun fi so kwaso su a su Najeriya kamar yadda sauran ƙasashe ake kwashe su kawai dai kowa yanzu yanda kowane ƙasa take zuwa ta ɗin ɗaliban su tafi da su mu ma haka muke saboda an ce kwana goma suka baya kaga bayan kwana goma ba mu san iya abin da su ɗaliban muna ta shigowa da makamai da abubuwa suna gurɓata unguwar kaga ɗalibai in ba a kwashe mu ba ba mu san me zai faru ba yau ma ina gani yan gambia aka je aka kwashe yanzu da ɗaiɗaikun ƙasa ina ga kamar ma najeriya su ne kaɗai suka rage cikin harkin da ba a kwashe ba. Mahmud Kwari kenan a tattauna wasu da Zara'u Dauda 'yar Najeriya a Sudan. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga Ibrahim da kashin labaran na biyu. To Aisha an kashe jagoran wasu mayakan kundumbala na kungiyar ISIS waɗanda suka kaddamar da harin bom a watan Agusta na shekara ta 2021 wanda ya sanadin mutuwar sojojin Amurka goma sha uku da fararen hular afghanistan 170 a wata fafatawa da aka yi tsakanin sa da hukumar taliban mai mulkin afghanistan wasu jami'an gwamnatin amurka waɗanda da farko suka tabbatar da mutuwarsa ga muryar amurka bisa sharaɗin sakaya sunayensu don su yi ƙarin haske kan wannan bayani na sirri sun ƙi bayyana sunan jagoran mayakan da lokacin da aka kashe shi da kuma inda aka kashe shin haka kuma ba a san ko auna shi taliban ta yi musamman ko kuma ya mutu ne sanadiyar faɗan da ake yi tsakanin ɓangarorin biyu ba a ƙarshe afirka ta kudu ba za ta fice daga jerin ƙasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba saɓanin yadda shugaba siriyar ramaphosa ya nuna da farko a cewar ofis dinsa jiya talata tare da danganta bayanin farkon da kuskure daga jama'iyyar anc mai mulki sa'o'i gabanin nan ramaphosa ya ce jama'iyyar anc ta yanke shawarar tsame kasar afirka ta kudu daga jerin kasashen da suka amince da kotun duniyar wadda a watan jiya ta bayar da sammacin kama shugaban rasha vladimir putin wannan sammacin kame na kotun duniya na nufin kenan afirka ta kudu wadda za ta karbi bakuncin kasashen brazil rasha india china da afirka ta kudin a babban taron na wannan shekarar ya wajaba gare ta ta kama putin muddin ya iso. An gaida Ibrahim Ka'almasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma sai rahotonmu na biyu wanda zai kai mu gana inda shugaban Najeriya kamar takwarorinsa na kasashen tekun gini ya halarci taron kolin yankin kasashen gini inda suka tattauna akan yadda za su karfafa tsaro da ci gaban kasashen. Daga Kumasi a kasar Ghana ga rahoton da Hamza Adams ya aiko mana. As an official of the Gulf of Guinea Commission, Yadda shugaban Ghana Nana Ado Danko ya rasar da wasu sabbin jagororin kungiyar haɗin gwiwan ƙasashen yankin tekun Gini kenan a akara babban birnin ƙasar Ghana. Taron kolin ƙasashen yankin tekun Gini wato Gulf of Guinea Commission mai fafatukan kare yankin daga ayyukan masu fashin teku da dai sauransu da aka gudanar a jiya talata ya samu halartar wasu shugabannin ƙasashen yankin ciki har da shugaban taron Najeriya Muhammadu Buhari da wasu manyan jami'an gwamnatoci. Yayin jawabinsa shugaban Najeriya Najeriya Muhammadu Buhari ya jaddada muhimmancin aiwatar da taron kolin kasashen abin da ya ce wannan zai taimaka wajen tabbatar da zaman lafiya da inganta tsaro a yankin. Shugaban ya kara da cewa tilas ne a gare mu da mu karfafa tarukan kungiyar kasashen yankin tekun Gini da na shugabannin kasashen domin samun damar tattauna matsalolin mu tare da lalubo hanyoyin magance su domin samar da zaman lafiya da tsaro da kuma ci gaban kasashen yankin tekun Gini. Shugaban ya tabbatar wa mambobin kungiyar kasashen cewa tarayyar Najeriya ta cimma na. nasarori da dama wajen yakar ayyukan masu fashin teku a yankin tekun gini tare da bukatar da kasashen kungiyar da su samar da dokoki da za su haramta fashin teku kamar yadda najeriya ta aiwatar dangane da shawarar da shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya gabatar yayin taron ya sa na tuntubi tsohon babban jami'in dakarun soja na kasar ghana kana mai sharhi kan harkan diplomasiya da kuma tsaro umar sanda ahmad inda na yi masa tambaya ko shin ya da wannan tsokaci da shugaban tarayyar najeriya muhammadu buhari ya gabatar musamman na karfafa kafa aiwatar da wannan taro domin samar da zaman lafiya da ci gaban kasashen a inda yake cewa. In an haɗin gwiwa tsakanin garrukan da suke fuskanta teku kamar yadda President Buhari ya gwada ina samani za a ci uri samu dace wannan kuma ya rage wannan ta'adancin da muke gani wannan ra'ayin ra'ayi ne karbabben ra'ayi kuma yadda zai amfana da jama'a domin yau idan jirgin teku ta tashi daga Najeriya za ta shigo Ghana a zo a tare hanya hanya a kwace kagan wannan ina rage mana arziki na kasa ba kasa gana kadai ba wurin da ya fito najeriya sun yi hasara mu mun yi hasara yashi in ba tashi da sauri an magance wannan ba zai koma da mu baya shi ko shugaban ghana na na adudanku akufado mai masaukar baki kana wadda ya jagoranci taron ya bukaci da mambobin kasashen da su yi kokarin ba da nasu gudunmawa wajen tabbatar da shawo kan matsalan dan fushin teku abinda ya ce shine hanya ɗaya tilo da zai taimaka wajen karfafa tsaro da ci gaban kasashen. and security and winning the fight against maritime related crimes in the region. Hamza Adam muryar Amurka daga Kumasi, Ghana. An gaida Hamza Adams. A shirinmu na hantsi za a ji Farfesa Bello Bada wanda ya sharhi a game da wato masanin hulɗar ƙasa da ƙasa wanda ya sharhi akan yadda manyan ƙasashen yamma suke tasiri a rikicin Sudan. watan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki. To sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayani. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci shida 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita ta ɗari da da biyu biyar zangon FM. Baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. cikin shirin namu na yau za mu kawo muku siyasar da ke tattare da yakin da yanzu haka ake gwabzawa a kasar sudan jama'a assalamu alaikum kamar yadda watakila kuka shaji a 'yan kwanakin nan ana ci gaba da gwabza kazamin yaƙi a tsakanin ɓangarorin tsaron ƙasar sudan guda biyu daya bangare a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasar na mulkin soji da kuma ɗaya na mataimakinsa duk da yake an kulle yarjejeniyar tsagaita wuta karo na kusan uku kenan har yanzu rahotanni na cewa ana ci gaba da bata kashi a khartoum babban birnin ƙasar yayin da ƙasashen duniya daban-daban suke ta ƙoƙarin kwashe ma'aikatan jakadanci da sauran 'yan ƙasarsu da ke sudan ɗin to shin ma su ne ke wannan yakin kuma menene musabbabin haka masani hulɗayyar ƙasa da ƙasa kuma shehin malami a jami'ar bayero ta kano farfesa kamilu sani fage ya ce wannan wani sabon salo ne da ba sabon ba a sudan duk da yake ƙasar ta daɗe tana fama da rikicin cikin gida to ai su da shugaban kasar da mataimakin shugaban kasar wato juyin mulki da aka yi wa tsohon shugaban kasa albashir shine ya haɗa su shi shugaban kasa soja ne shi kuma wannan hamdan wanda aka ba mataimakin shugaban kasa shi kuma wani bangaren jami'an tsaro ne wanda lokacin shi albashir ya kirkire su don su kare shi wannan saboda da kuma suna tsoron yadda guguwar eh, tarzoma ta farar hula ta taso su sa suka haɗu to a yanzu bambanci ne tsakaninsu ya fito fili wanda ya kai su ga rigingimu abin da ya haɗa su ko na farko shine a batun cewa ita wannan rundunar gaggawa ɗin wacce aka yi wajen mataimakin shugaban ƙasa yake jagoranta an yadda cewa za a mai da ita ta shiga cikin sojojin sudan to bambancin da aka samu shine su sojoji shi shugaban sojoji yana so a yi wannan haɗewa cikin gaggawa shi kuma na mataimakin shugaban ƙasa yana ganin a ɗau tsawon lokaci a hankali za a yi sannan kuma abu na biyu da ya ƙara haifar da bambancin su shine kan batun miƙa ma mulkin ga farar hula nan amma an samu bambancin ra'ayi sannan abu na uku kuma ana ganin shi shugaban soja yana da yana neman yunkurin ya canza ita gwamnatin yawa gwamnati garan bawul shi mm. kuma mataimakin shugaban kasa yana ganin an yi garan bawul din nan ta eh. za a fitar da shi sannan kuma wani abun da ya taso shine bambancin da suke da shi a kan batun wani yunkuri da kasar rasha take so a yi yarjejeniya ta yi sansanin soja a red sea a bahar maliya kenan bangaren sudan mm. wannan kuma ya tsona idan Eh, kasashen yamma wanda su ma ba sa son haka da haka duk wa'annan abubuwa su suka haifar da wannan bambance-bambance kuma ake ta rigingimu abin da yake wa mutane kai kamar ita sudan ta zama wani fagen daga ne cin da shekaru da dama an kwashe aka kwashe ana tattar zoman nan ta lardin darfur daga baya aka zo aka yi maganar south sudan kafin a ba wa bangaren kudancin nan yancin kai gashi yanzu don haka sudan za a iya cewa wajen shekara hamsin kenan tana ta kwan gaba kwan baya ita a yaƙi ta kenan. ai sudan ta daɗe da samun rigingimu na cikin gida wa'annan na baya-baya kenan wa'anda aka samu sannan kuma ita banda ita kanta sudan ɗin abin da ya sa hankalin duniya ya taru a kai shine wannan barazana da wannan rigingimu na yanzu ana tsoron kai kai ga yakin basasa sannan na biyu kuma a bangaren kusan makotan eh, sudan su ma suna fama da nasu rigingimu ga chadi a nan ga libya a can ga ita sudan ta kudu ga kuma jamhuriyar afirka ta tsakiya duk kowane na fama da makotanta ne don haka idan ita ma sudan ta balle da wannan rigingimun za a ƙara samun matsaloli ne daban. To sai dai babban abin da ya fi jan hankalin manazarta kan lamarin yakin na Sudan shine akwai alamun sa hannun wasu kasashen waje a wajen rura wutar rikicin domin kare wasu maradu na kashin kansu. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa wa muryar Amurka a wannan makon cewa akwai yiwuwar Rasha na da hannu a yakin na Sudan ta hanyar samar da makamai ga wani bangare daga cikin bangarorin da ke faɗa da juna. masana siyasar duniya irin su farfesa bello muhammad bada na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto na daga cikin masu wannan ra'ayi siyasa ce ta duniya ta bangaranci inda manyan kasashe masu karfi da tasirin fada a ji sukan ɗaure ma bangarori daban-daban gindi domin maslaha ta su ta kansu mm. to sai fitina ta ɓarke idan ta barke kuma ko waɗanne sai su taimaki nasu ɓangare da makamai da kuɗi bangaren da suke goyon baya. amma ku da ke da ƙasa ku ne ƙasar ku ke lalacewa ta wahala a yi mata ɗaiɗaiɗai a yi mata guntu-guntu waɗanda kuma ke mafi yawa ke ingiza wannan su ko suna nesa wannan shine ke faruwa a sudan farfesa wasu na ganin cewa akwai ƙasashen waje musamman daga yammacin duniya ko kuma daga manyan kasashen duniya da ke da hannu a cikin wannan rikici a naku hasashe me kuke gani ko kuma me kuka gano game da wannan rikicin watan duk wani rikici da kaga ya tashi daga irin waɗannan ƙananan ƙasashe masu rauni wajen tattalin arziki a duniya da sha'ani na siyasa to ina tabbatar ma za ka iske hannayen manyan ƙasashe na yammacin duniya a ciki hmm. waɗannan ƙasashe ba su da karfin tattalin arziki amma za ka iske allah zai albarkace su da ma'adanu ko kuma su zan suna wani wuri daidai inda duniya ke da bukata to shi kasance shi yasa kusan duk wata babbar ƙasa ta duniya tana da wani wuri inda take da sansani kusa ga irin waɗannan wurare. ai kaga yanzu manyan kasashe na turai da ke zuwa suna ɗaukar su sansani ke gare su kusa ga sudan wasu suna da shi a jibuti wasu suna da shi a wajajen misira to wajajen nan suka dawowa suna ɗaukar su da jiragen su suna tafiya su ke haddasa irin wannan fitina abin da ke da ciwo shine 'yan ƙasat da su ake amfani a kunna ma ƙasar tasu wuta manyan kasashe na duniya su gwada ƙarfinsu na siyasarsu da faɗace-faɗacensu na ta hanyar amfani da taku ƙasa shi yasa ka ga irin abubuwa suna faruwa ya faru in ka sani a yemen yana da yana faruwa yana yana faruwa a syria ya faru a iraq manyan ƙasashen nan ne suke haduwa suna gwabzawa amma wa ku da al'ummarku da dukiyarku suke na ƙasa. to farfesa wace irin illa aka ke gani cewa wannan yaki zai jawo wa ƙasashen duniya musamman na afirka da ƙasa kuma irin najeriya dama ka san babban matsala ita ce ko dori kasashen afirka yaƙe-yaƙe ya yi musu yawa idan ka dubi a somaliya ce inda adnan ka dubi a ethiopia ce in ka duba a congo ne a ina ne duk kasashen afirka suna cikin irin waɗannan tashin hankali babbar ƙasa ta afirka ita ce najeriya ita ma zama lafiya ya buwaye ta don haka yaƙi irin wannan na sudan na cikin gida tsakanin hamsoshin soja manya-manya ana amfani da su domin dahe madafan iko ko wani da masu mara mishi baya wannan yana kawo ci baya ga afirka ba kaɗan ba dama in ka duba ita sudan an koma raba ta biyu akwai kudancin sudan akwai kuma wannan sudan da ke yaƙi to ita kanta kudancin sudan inda ake faɗanke da mai ba ta zauna lahiya ba to kuma ita wannan da ake gani kamar tana zaune lafiya ta kama da wuta makwabtanta su ma irin su ethiopia irin su eh, duk cikin fitinar yaƙi suke to kaga babu wanda za a yi afirka ta ji daɗin irin haka ko ta zauna lafiya ita najeriya abin damuwa na gare ta kware domin duk inda wuta ta tashi a afirka ana zaton najeriya ta shiga gaba wajen kashe wannan wuta to ita ma ga ta da bunu a nata kunkuru to haka abubuwa ne ita afirka hakika ne kasashen duniya masu ƙarfi ba su wa afirka adalci ba su kuma shugabannin afirka waɗanda ke sama waɗanda in sun zo sun zauna sun zauna su ma ba su wa talakawan su adalci ba shi yasa ka ga fitinun suka yi mana yawa da talauci masu saurare a nan za dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. godiya ga wakilan sashen hausa mahmud ibrahim kwari da hassan umaru tambuwal sai jumbi hamza da ya daidaita mana sautin shirin murtala faruk sanyin na ke muku sallama daga washington dc yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres jiya talata ya yi kiran da a gaggauta kawo ƙarshen faɗan da ake yi tsakanin janar-janar biyu ɗinnan na Sudan waɗanda ba sa ga maciji da juna. Sannan a ya yi gargaɗin cewa dole a hana wannan faɗan zama cikakken yaƙi wanda zai iya daɗewa. ba zai yiwu ba kuma bai ma kamata ba a ce za a kawo ƙarshen wannan rikici ne kawai a fagen daga ta wajen wato salwanta mutanen sudan abinda ya faɗa kenan a wani taron da aka yi da yamma na kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya kan al'amarin a halin da ake ciki kuma wani hari da aka kai gidan yarin da hambararren sudan wato shugaban sudan umar albashir ke tsare ya janyo tambaya kan inda yake a halin yanzu yayin da ɗaya daga cikin bangarorin da ke yakin ke cewa ana tsare da shi ne a wani wuri mai cikakken tsaro ɗaya kuma bangaren ke cewa ai ma an sake shi an kashe jagoran wasu mayakan kundumbala na kungiyar isis waɗanda suka kaddamar da harin bam a watan agusta na shekara ta 2021 wanda ya yi sanadin mutuwar sojojin amurka goma sha hudu da fararen hular afghanistan wajen 170 a wata fafatawa da aka yi tsakaninsa da hukumar taliban mai mulkin afghanistan wasu jami'an gwamnatin amurka waɗanda da farko suka tabbatar da mutuwarsa ga muryar amurka bisa sharaɗin sakai sunayensu don su yi ƙarin haske kan wannan bayani na sirri sun ƙi bayyana sunan jagoran mayakan da lokacin da aka kashe shi da kuma wurin da aka kashe shin. a afirka ta kudu ba za ta fice daga jerin kasashen da suka amince da kotun duniya ta manyan laifuka ba sabanin yadda shugaba cyril ramaphosa ya nuna da farko a cewar ofis din jiya talata masu raro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu zuwa anjima da hantsi karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato karfe 7 kenan agogon ghana da gmt za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin ibrahim ka almasi garba wanda ya taya ni gabatar da shirin da producer mu jumbe hamza sai kuma injiniyan mu kal ni aisha mu'azu nake muku fatan wani lafiya